har gobe girman nan na injiniya ma'arub da kima da take gani yana nan cikin idanunta sai ma abin da ya karu sai dai zuwan halin da ake ciki yanzu ta rage jin nauyinsa tunda yanzu tana iya tunkararsa da magana su yi magana mai tsayi da ma'ana muka ce watannin ta bakwai kenan tare da su tana aiki a gidan gwamnati ba tare da ta taɓa karɓar ko sisi ba bata kuma taɓa damuwa ba damuwa ta yanzu tana ga canjin da ke akwai cikin ƙwayar idanun oganta muka ce abin da ba su sani ba shine waɗancan manyan 'yan siyasar da ma'arub ya sauke daga makamansu sun ja gefe su da magoya bayansu suna ƙoƙarin kafa sabuwar jam'iyyar adawa mai ƙarfi wadda za ta tusge gemun jam'iyyar ma'aruf a ce wasu ma'aruf ya yi musu batoci da su aka yi faɗi tashi aka sha rana kafin ya samu kujerarsa amma yanzu ya yi kaurin wuyar da zai iya tsige su bayan amintaka tun ta jami'a sun sha alwashin ko za su yawo tsirara ma'aruf ba zai yi tazarce ba tunda dukkan sirrikansa sun san su sun yi alkawarin rarraki kasansa a zaɓe mai zuwa to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci asabar ce sassanya kuma ranar hutu ga dukkan ma'aikata abincin marace yake baiwa amina don ba za a kira shi abincin safe ba tunda ta karya kumallo da jimawa tun takwas na safe yanzu kuwa ana magana karfe goma sha ɗaya ne na rana bayan ya dawo da ita daga zagayen da yake da ita cikin kekenta daga bakin ruwa wato swimming pool dankalin turawa soyayye mai tsananin laushi yake bata duk da laushin nasa sai ya murza mata shi da hannunsa don ta ji sauƙin ci yadda dai ya ga dr amina na yi mata tun ranar juma'a yake jin kansa cikin wata irin kewa da sanyin jiki waɗanda ya rasa daga ina suka zo ya san dai ba tafiyar lela garin jikas ba ne ya haifar da hakan ba don ta saba tafiye-tafiyenta tun ma kafin ya zama gwamna bai taɓa jin komai ba to yau ɗin ya buɗe mata wuta ne a kan dole ta je mahaifarta ta kwana biyu shi ba zai ɗauki wofantar da iyaye ba saboda rashin hankali irin nata idan kuma ba za ta je ta kwana ba to ta tattare ya nata ya nata ta san inda dare ya mata dole kan ba yadda za ta yi tana zumbure-zumbure ta ɗebi kayan sanya wata kala biyu aka cika ɗin homa jeep da kayan abinci da situru shadda bandar-bandar ta kame a bayan mota da 'yan sandar ta mace a gaban mota aka nufi jikas da ita wannan ya faru ne ranar juma'a kwana ɗaya da dawowarta daga wata tafiya da ta yi dubai inda ta ƙara komawa domin a duba lafiyarta don haka ƙarshen makon daga shi sai amina ƙarama suka yi shi ya ɗauke ta suka koma nashi ɗakin a can suka kwana kowan kaya kasa yi mata tun bayan tafiyar amina ta wannan satin ba shi da wannan kuzari yana jinsa wani iri tamkar wani ɓari na jikinsa ya mutu shi ma ya kuma laluba a zuciya da gangar jikinsa ya kasa gane abin da ya haifar da hakan al'amarin ya ci gaba har ta kai ya taho ɗakin da amina da dr amina suke yana dube-dube domin ya ji a jikinsa kamar a can ɗin ne ya rasa abin da ya maida shi wani irin ya tsaya ya zuba dukkan hannayensa biyu a jihun bakin wandon jins da ke jikinsa yana dube-dube ga injinan aikin ta nan ba ta tafi da su ba a can kan madubi kayan shafarta ne da turare guda ɗaya da wani diospray zunguriri shi ma guda ɗaya ya ƙarasa gaban madubin ya ɗaga turaren ya kai hancinsa ya sunsuna sassanyan kamshinta na kullum shine a cikin turaren kayan shafa duka sai da bi su ya sunsuna ta yi gyaran gadon tsaf kamin ta fita ya karasa ya zauna a gefen gadon ya yi tagumi ya ɗauki filin ta yi rungume a cinyoyin ya rintse idonsa yanzu dai komai ya bayyana gare shi babu sauran bincike ko shakka dr amina masa'udu yake kewa bayan tarin nazarinta da ya yi watanni bakwai yana yi ya lura daban take da sauran mata abinda bai taɓa faruwa da shi a kan mace ba bayan aisha ba kuma zai ji shi daidai cikakke ba sai ta dawo cikin gidansa komawa ya ɗakinsa ya ɗauko amina ya dawo da ita ɗakin amina ta tambaye shi dadi anti ta dawo ne a amina sai gobe da yamma za ta dawo mu koma can mu kwana ɗaki na akwai sanyi ta yi shiru ba ta ƙara cewa komai ba don dama magana jefi-jefi take yinta ku ji fa ma'arub a ɗakin amina 'yar gwaggo hawa suka kwanta a lallausan gadon ya karanta addu'o'i ya shafe ta da su sannan askar ɗin dare da yake yi kamin ya kwanta ya ja lallausan bargon gadon ya rufe su kasancewar lokacin sanyi ne ai a daddafe kai wayewar gari bai taba ganin dare mai nisan wannan ba washe gari lahadi bayan sun karya shi da amina sai ya ɗauki wayarsa ya kunna ya kira kwamishinan lafiya dr usman turaki turaki ya ɗaga yana faɗin ya aka yi ka kunna waya yau lahadi na gaya maka ka bar komai a hannunmu samun wadataccen hutu a kowane ƙarshen sati yana da kyau a gare ka ya ce yaushe zan huta tun da ba a halarci ɗan adam don ya huta ba daga wannan sai wancan babban farin ciki na amina na ƙara samun sauki bakinta ma ya buɗe tuntuni tana magana cikin ƙoƙarin likiciyarta da gaske ka bani likita ƙwararriya wadda bayan likitanci tana da hikima da basira yanzu dai ba ni lambata shine abin da ya sa na kira ka daɗi ya rufe kwamishina turaki hamdala da tasbi da addu'a ya kama yi cikin ransa allah ya sa amina ta zama ƙarshen matsalolin habibu jikas in abin da ya yi zargi ya zama tabbatacci bai san irin farin cikin da zai yi ba ya ce to zan turo lambar yanzu nan ta text amma ya uwar gida ta karbi zaman amina a gidanta ne ba mu taɓa yin zancen da kai ba ban gane ba kana nufin ni da gidana akwai mai bani umarni ne a ba haka nake nufi ba ka san halin mata da kishi za ta iya ta karbi abun ne wani iri to ban samu matsala da ita ba gaskiya har yanzu akan zaman dr amina saboda ba kowa ne mutum a idan lela ba balle har ya ishe ta kallo ta yi tafiya ranar da aminan ta zo ranar da ta dawo kuma aminan ta je gida da ta dawo na ɗan gabatar mata da magana amina a gurguje lokacin zan fita to bata ce komai ba harkokinta ta ci gaba da yi amma bana jan har zuwa yau ko gaisawa sun taɓa yi Laila ba ta zuwa inda take saboda girman kai irin nata kuma bata cika zaman gida ba ta sake komawa saudiya ta dawo shekaran jiya a rana kuma ko hutawa bambari ta yi ba na kada ta jikas ta gaida iyayenta don ita bata san ya kamata ba sam sai an yi mata jan ido don haka abin da zan iya cewa shine har yau ba mu zauna musamman mun yi magana akan amina ba amma ta san da zamanta cikin gidan nan duk lokacin da na so hakan sai wani uzurin ya sha kaina ita kuma bata taɓa yi min maganar ta ba tun gabatar da na yi mata na aminan a gurguje wai an ce ido da kunya abinda ta san ba za ta yi ba ne don na samo mai kaga ba ta da ta cewa ko lambar amina da nake nema a wajenka zan tura a ya ɗauko ta ne shine yasa nake biɗan lambar tata don in gaya mata gashi nan zai taho ba zan iya bari sai yamma ba kamar yadda muke abubuwa da yawa ina kasewa amina ne da ita duk muna jigata turaki jinjina kai zuciyar sakal a ransa ya ce a zuwa rafi dai eh, mai girma gwamna wanda bai iya kallon mata ba yau yana biɗan lambar wayar su yake kuma zaune da wadda ya tabbatar ba sonsa take ba kudinsa take so ina nan zaune za ka sake kira na da wani labarin daban to sun gama magana da dr usman din bayan nan ya tura masa lambar ya tsurawa lafiyayyun lambobin ido na layin yana mai shawara da zuciyarsa kan ya kira ko kada ya kira abu ne da bai taɓa yi wata mace a rayuwarsa ba bayan mahaifiyarsa sai ko aisha bai taɓa kiran laila ba ita take kiransa koyaushe to me yasa ya damu da dr amina har haka kwarai yake son jin sassanyen muryarta a wasu lokutan hakan na faruwa da shi duk sanda ta je gida amma bai dai taɓa tsananta a gare shi ba kamar yau ko dai ya sa turaki ya kira ta ya faɗa mata ne maru yarinyar nan wata iri ce da ba a gane kanta wasu lokutan ita ce mutum ta farko da ta taɓa maka musu a rayuwarka idan ta ce ba za ta taho yanzu ba ya za ka ji a ranka kuma me za ka yi mata banda ranka ya ɓaci a banza ka kula da girmanka a idanunta zuciyarsa ke karantowa ta kuma yi sa'ar yaƙa duk wani abu da ya kawo tunanin a yi kiran wayar don haka maimakon kira sai rubuta mata gajeren saƙo na text mai layi biyu kacal wanda bai kunshi wata ma'ana ba da yake cewa ga aƙilu nan ya taho ɗaukar ki yanzu ina fata ba za ki ce me dalili ba jikas To Amina na zuba wata tabarunta abinci da ruwa a safiyar Lahadi da waya a hannunta tana magana da wata abokiyar aikinta Dr. Nazifa tana gamawa kafin ta sauke wayar saƙon ya shigo wayarta. Ta ji ƙarar shigowar tasa don haka ta ajiye kwanon dawar da ke hannunta ta buɗe tun kafin ta karanta ta ji gabanta ya yanke ya faɗi ganin sunan da ta yi sebin watanni bakwai a baya ya bayyana bata kuma taba amfani da shi ba domin ba a kira ta da lamba ba ita ma bata kira ba ko yin saƙo wato jikas ba shakka ta firgita tun da har yi mata saƙo da kansa wani muhimmin abu ne ganin bai taɓa yi ba a tsawon zamansu na watanni kusan bakwai tuni ta daburci allah ya sa ba wani abu ne ya samu amina ba tunaninta kenan da sauri ta karanta ta yi ɗan jim tana nazari daga baya kuma ta fito ta gaya gwaggo da ke kwaɓin meat pie a madafi wato kitchen gwaggo ta ce ai sai ki yi sauri ki shirya allah ya sa yarinyar lafiya take ni ma tunani na kenan gwaggo tuni ta yi wankanta na safe dama ta soma tattara 'yan matsanta cikin handbag ɗinta da ta zo da ita don yanzu ba ta ɗauko babbar jakarta in za ta zo suna maganar suka ji ƙarar mota a ƙofar gida iliya baya nan daga ita sai talatu da gogo suka yi sallama ita da gogo da talatu ta fito hakilu ya buɗe mata ƙofar motar ta shiga kullum ba ta gajiya da roƙonsa kan ya daina fitowa ya buɗe mata ƙofa amma ya ƙi bari babu inda ake bincika su kamar koyaushe ha suka tadda ginin da masu gidan ke ciki wanda shine a can ƙarshen gidan ɗakin su ta nufa kai tsaye da jakarta a hannu ba kowa a ɗakin ta ƙarasa ta aje jakar gefe ta zauna kan kujera tana taraddadi allah ya sa amina lafiya take amin ya ƙwanƙwasa haɗe da sallama amina ta amsa ya murda kofar sannan ya tura amina cikin kekenta suka shigo tare ta daga kai ta dube shi idan har ba gizo idan ta yake mata ba har wata 'yan rama baban aminan ya yi a idanunta cikin kwanaki biyun da ta yi bata gan shi ba ta ce a ranta watakila shine baya jin daɗi ta ƙarasa da sauri tana tattaba jikin amina ƙarama sai ta ji ya ce ki haƙuri fa lafiya ƙalau na san an ɗauko ki da wuri duk da na san ba mu kaɗai ke da buƙatar ki ba akwai tattabarunki wasu abubuwan yau na kasa ne duk wani iri nake jina ta yi murmushi babu damuwa tun da amina lafiya take an ba ta magungunanta na safe na manta ban bata ba rashin ki a gidan nan ya ɗan haifar da cikas ga suke bata ta ya mika mata ledan magungunan ta karɓa da sauri ba tare da ta yi wa maganarsa wata fassara ba ba ta dube shi ba take magana tana ƙoƙarin kwance ledan magungunan hannunta har rawa yake amma kaga lokacin shan ya wuce ko ba haka muka yi da kai ba kafin in yadda in fara bar maka amanar amina ya yi murmushi ganin yadda take magana kamar mai wa kananta faɗa ba karamin jin daɗin maganganun ta ba masu nuna kulawarta a kan amina da haka cikin kwantaccen sauti ya ce allah ya huci zuciyar dr amina amma ina yin ƙoƙari ba," na cancanci a nuna godiya ga na. kula da ɗa ai sai uwarsa da wanne zan ji ni ne tausa ni ne ba da abinci a baki ni ne amsa tambayoyin amina a kan ina kika je ni ne wanka da canza diapers ni ne ba da magani ni ne zagaye da yarki a kekenta sannan gidan ya zama wani irin wawa keke da fadi ba tare da ke ba dr amina kin fasha fashace fili cikin rayuwarmu da yawa cikin ɗan lokaci kalilan ban gane hakan ba sai a ƙarshen satin nan da kika tafi kika bar mu gidan ya zamo wani iri ko menene sirrin da sauri ta juya ta dube shi don ta tabbatar daga inda kalaman da take ji ke fitowa tana so ta amincewa kanta da gaske da ma'arub jikas take magana ko waninsa ko kunnuwan take jin gizo waɗannan ba su yi kama da kalamansa ba ba yau ta so jin zantuttukansa ba amma waɗannan sun yi nauyi da yawa cikin kunnuwanta da gaske da jikas ɗin da fuskarsa ta karaɗe fastoci da akwatunan talabijin da sauran kafofin yada labarai take magana? Assalamu